خامسا سبب الخلاف في هدية المصلحة الموصلة دليل ديكاو صعباني وجنين هجة دا المصلحة المرسلة يرجع سبب الخلاف في ذلك إلى أمور متعددة متنوعة الأمر الأول man Ankara, hadiyatal maslahati al mursalati wanda yake wannan maslama na asali khalata fiha bainan naw'ain al-maskuti anhuma wa huma ya ya hado tsakanin abubuwan da aka yi shuru gare su abubuwa guda biyu da aka yi shuru gare su wa huma ما تهرت ملاءمته للشريعه ابو بوندا داكي وانت يبين الشريعه وهو المصلحه الموصله المهتج بها عند المالكيه ومن وافقه وما لم تظهر ملاءمته وهو المناسب الغريب مناسب الغريب dacewa wacce bata dace ba wacce take ta zama mai wuyan samuwa allazi tufika ala adamil ihtijaji biha kama sabaka to in ya hada wa'annan abubuwa guda biyu ba zai yarda ba salafin wa salam wa hadha yazharu min ta'rifil munkirina a wannan an ka dubi ta'rifin masu kyaman lamarin yana bayyana li hajiyatiha كالباقلاني والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والأصنوي الأمر الثاني ونديك وصاقري خشية كثير من أهل العلم tsoron da daman ma'abota fani ittikhadul masalih ainihin ɗaukan wannan maslahohi wasilatan لتحقيق المصالح الخاصة. sai ka ga mutum ya amfani da maslaha maslaha da zai wajen ka ɗauko kuɗi ka ba shi ba kuɗi ba zalla ina sani ka ɗauko rumfa ka ba shi ko ka jina kamfani ka ɗora shi a kai tun sai ya yi ta bukatunsa a matsayin masalihul musulun na yi wani mai karɓan kuɗi a makaranta idan baka ba zai ce shi kenan je ka ya za a ce ba za ta yi maka ba hmm? ya dubi maslaha idan mata suka zo suka ce ba ba wallahi kaza kaza ba ba ce karke min ba shigar ta ka kace yanzu ba ba in da sauran da zan yi wa shigar ta ka sai kai ta ba komai gwada wallahi haka yi dinga yi mana shekaru bayan ba sani wannan sani aka haƙura aka haƙura aka haƙura har kwanan sa ya ƙari na ta ramar da shi to irin wa'annan wanda ka hatta irin mutanensa mutanensa malam na dinga ganin su a cikin jama'a wannan ba na gaya muku ba wani ya za same ni ana tara taimako wannan ya bada dubu kaza wannan ya bada dubu kaza wannan ya bada dubu kaza sai ce min ka ce ni ma na bada dubu kaza ran ce a kudin masallaci zan biya hmm? wanda ina jin ana labarin sa a cikin garin ya karɓi ɗari biyu bai biya har yara ƙanana yin samu tsoho ne duk dijin ya mai da wajen sai kai an ɗari biyu da Allah ka zan je gida to yana da mota ga ɗinki hmm? wannan kan san in ka ga mutum da din ki kai hasara gare shi wanda ka samu mai dan summa summa ya bi riga ciko hmm? akwai gaskiya tare da shi amma ka ga mutum da dinki shi kai dala dan dubu biyar nan kaga shi ya wuce dubu biyar sai dai ni iya malam bai da kobo biyar ce ka taimaka a to ka bamburo da na dubu biyar wannan sai zuwa jini eh ban buru da na dubu biyar sai ji ce masa ina tuka kwari ni eh kasa mai tsarkai haka da na yi <laughs> nan dai kaduna mun haɗu amma da gaske wannan wanda kake faɗi ni, wanda nake faɗi min kudin daga kafan da sarki yake ina daga kafan da sarki yake ce to wannan malam to duk wannan dole ka sai ba maslaha sadaka fa zai dinga ɗiban dukiyar kai na sadaka da ita wance zai je kawo ka wannan ma zai je kawo ka sai ka ji labarin ana ta kai wannan baban Allah kai Allah ya baka mai kace a ji ya kwaje ma dukiya ina ba zai haka malam ina ba zai haka mun kai ta kai fashe da makaranta ta durkushe ta kai a za a tafi hutun sallah ba kuɗi yare-yare suka zo suka kai min malam babu kuɗi an ce mu haƙwar sai an dawo saboda an saba ana yi a gwamnati haka amma dai malam fa hmm, na ce ba komai za a biya ku na tambayi shi nawa ne ma kuɗin gaba ke ɗauke kaza mutum ɗaya zan samu mahmudu ban kaba ina da su shi kawo eh ɗauko ce sun isa a ce sun isa ce ta wanku ne zo na san aka biya sai ce to ya ake da bakin makarantar shi kenan wannan ya iya yi wakila wani ya koya aka aka samu makarantar duk wanda ya iya zai ce ba komai Wannan ana biyan sa miliyan ɗaya wancan ana biyan sa dubu ɗari biyar wannan ana biyan sa kaza wannan kai da kuɗin zuwa hannun mutane sai ta je na ce to dukkan na yafi makaranta ta yafi mu tunda makaranta ta wuce fili na ne gini na ne mutane suka tara min karo shi shi ke da iko da ita zan yi yafi in na ga dama za a yi kyauta za a yi kyauta na yafi mu aka yi daɗi aka yi kafa za a fara du'a'i na ce hawa dubu ya na du'a'i daga yau malamai duk ɗan da izo takwas ta harbo kaɗi shiga daga bakwai da rabi zuwa a ainihin dai takwas daga nan ba da ko ɗan waye in kuma kuka bar shi ya shiga ciki to a baki ake suka ce sam'an wata sannan kada ku bar wani mahaluki ɗansa ya zauna sai ya biya kuɗin makarantu daga yau suka ce sam'an wata na jaye da a sashi ya gama nufi to malam da aka yi haka in takaice muku sauran bayanin ba sai na yi duka ba wannan ita ce da hanya ta fita wancan sauran wani abu ne daban wani fudulu ne sun ce to malam a shekarar da muka yi lissafi sai da muka samu rarar miliyan daya da wani abu hmm? miliyan daya wanda muka samu rarar duk da kan kuɗi na suke magana fa baki na rafe shi ba kwandana da aka bashi amma fa daga nan aka fara gurnani magana kuɗi kuma na canza ka kuɗi dai inda kuɗin da karɓa a zaune ka kuskura na rubuta sunaye ka in kuskura in zo wata rana in tan da wani yaro na zaune bai biya ba a bakin aikin ka don ba za ka iya karya ne ba sai Allah karya ne in kuma ba za ku ba ku yadda da wannan ba to duk ku kwashe 'ya'yanku in kulle wurin to mana a ranar yadda muka samu ribar miliyan to mutane suna zaune da kai amma malam Allah ya sauƙaƙe shi da jibi batu hmm. kawai ni kuma masan makashi ga wajen da tun na haka take tsuke to wannan duk masala ce gobe an ce maka masala ka ce kai masala ba kyau. masala ce da za a yi ta a cuce ka malam duk sauran wurare ana kallo su lokaci ne da bai ba saboda muna tsini muna tsini mutum ne maka yanzu wanda ya irin wannan tada in ka sallame shi za a koma gida ke kana ta koran mutane shi kuma kafin ma ka zo ka kore shi ɗin ya zaga mutane ne kwanan nan za ku je an kore ni kwanan nan za ku je an kore ne saboda mutane sun shiga tsakani da malam mutane sun shiga tsakani da malam kun san malam bai da hankali duk abin da aka kawo masa sai ya hauka to sai ka gyara akwai wanda za ka iya karya wani kuma ka bacci sai lokacin Allah ya yi shi mun zauna mun karanta rayuwar annabi ka dubi yadda zauna da ubayi ibn eh, abdullahi bin ubay bin salul shekara na zauna da shi goma sha ko jin goma ina zaune da shi yana kallon yana cutar da shi ya tsaki ke lokaci na yi idan lokaci ya yi to zai ga Allah ya buɗa wa ya tona mutum asiri shi zai tashi zai faɗa da kai ko kuma ice shi shi ya gaji ya gaji da bauta sai to aje mana abin da ka Allah ta'ala ya biya ka yanzu a je maka samu ya tafi ku yana zaton abu zai rushe bayan da kan kike rufa shi dubu ce ta shiga Allah ya kore shi ya aje wa da makullin ka ya je kawo ya ga amma ina bin ka da zuwa Allah ya ma albarka abin da kai min alheri don shi a wurin alheri zalla ne Ko ne saboda ko nake faɗin wannan magana akwai mutane maganan bahaushe na kana da kwatankwatin za ka ba wa yaro riga alhali ta wani sa take nawa igalo ka san wannan ba ko ka san idan aka ganka da ɗinki da menene ka samu wani yaro kana ce masa kaza kaza kaza ya kai aka baka irin wannan riga sai mata na riga gashi mata kofa gashi mata ai kaza ka kake jiki ka samu babban attajiri zai maka ɗinki ita wannan da irin rigunan ku yi wannan jiki. sai karfe rigar ba kai ake magana da kai ba hular ka nawa za ka yi taɓa min shi hular ka ba za ta yi tsada ba hmm? to haka mutane da ta yi zama da bahaushe ba da shi hmm? akwai matsaloli ai gane ba ne sai mutum ya kono ni wuta nawa na shiga har gobe rana shiga sai Allah ne. a halaka a shirya min yadda zan halaka a shirya min yadda zan halaka ba a kashe ni ba a je wasu su kashe ni an shirya min ya sa duka su dun na gano Thank you. ya yi nan ma kai kuma sai ka faɗi baka iya hauka ba hmm? kukan kurciya to shi ke da kai ba ka jin ba ka bi sosai ba ka biyo sannu sannu kai hmm? kai da wannan ha? Hmm? ku arwa. <laughs> Ha? Eh? ka ji abubuwa daban-daban daban ga kirsu ga yadda ake shiga wannan ma na faɗa shi ne saboda ha sun to ne na faɗa na faɗa shi ne saboda ku domin wanda abin ya wasu ku da ake cutar ku don kaka ɗauki mutum ka fashi a jika alhali mugu ne shi ɗin nan da ba a kwantar da kai zai yanka ah. mu bari ya kawo ci gaba da karatu wani ne ba ina ne الذي اتفق على عدم الاحتجاج به كما سبق وهذا يظهر تعريفات المنكرين له أن هذا نعوش والنمى إيه؟ الأمر الثاني خشية كثير من أهل العلم صورا بدعم مع بوتا المصالحة المصالح آه، وفي اتخاذ الوقت كما إن وحيلولي وسيلة آه، معنى مصلحة كي دوكر وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة أي شيء ما نشكي والقول في الدين بالتش... دين ده مجانا دين يد رمضة يجزو والرأي مجرد الأمر الثالث خشية كثير إذا وين سقصوك مخالف المصلحة قال لا بذاك سقوبتنا أما أقول لك يا سوكي خشية كثير من أهل العلم من الابتداء إذا بدأ في الدين بحجة المصلحة المرسلة الأمر الرابع ما اشتهر عن الشافعي رحمه الله من إنكار الاستهسان وأنه أخذ بالتشهي أخذ بالتشهي يعني أمباني دشعواني كويس وتشريعه بمحض الرعي والاستيثان قريب من المصلحة والفرق بينهما دقيق ولأجل ما سبق وضع العلماء ضوابط ما لم يسقط قائدوجي للاحتجاج بالمصلحة الموصلة يبقى متى مصلحة إذا متن يجرى سيكي بيصلى saboda a darura ta tubihu al-mahzurat kuma kaidan ba a nan take ba kwana bara kuma ta nuna a bakin kowa kowanne jahili zai taimaka maka lalura ta halartar da matsaloli